Ahmad, don Allah ina so ka yafe wa sista na ka gafarta mata duk abubuwan da ta maka saboda labarin ba mai daɗi a ji ba ne mun girma ne a gidan marayu a can adamawa ba mu da kowa dalilin da ya sa muka zo garin nan mun zo ne don mu samu maza masu son mu masu adalci waɗanda za su aure mu shi ya sa ka yi haƙuri to alhamdulillah ai rashida nabila na daɗe da yafe mata tun a ƙauye saboda duk da dai na san al'amuran da suka faru a gare ta ba yin kanta ba ne ba ta samu kanta ne a wani mawuyacin hali tursasa ta aka yi aka tilasta ta akan ta yi wannan abin to alhamdulillah ni dai fata na da shi saurayin naki wanda yake ya kasance dan sandan farin kaya da kuma ke muke neman haɗin kanku akan cimma wannan aiki ko ba haka ba saboda shi'umancin musti yana da yawa anya kuwa ya ahmad kana ganin lokaci bai yi ba da za a sanar da hajiyan cewa kana raye hasiya ba na buƙatar hajiya ta san ina raye a yanzu haka dalili kuwa saboda wannan shirin da muke yi na kama musti mu kai shi prison in har hajiya ta san ina raye ba za ta bari na aikata wannan abun ba kin ga kenan musti ya ci nasara sannan kuma zai iya zuwa ya shiryo wani makircin da ya fi wannan Allah Ubangiji da ya ba mu sa'a. ina ganin yanzu ya kamata a ce ku zo ku tafi saboda kar musti ya dawo ya tarar da ku a cikin gidan nan. <laughs> Musti a yanzu haka ba shi da damar dawowa gida. Saboda yana nan ya fada cikin tarkon Rashida yana linkaya a ciki. Ina ganin har za mu iya gama dukkan wata tattaunawar ma'ana kafin ya samu damar fitowa daga cikin wannan tarkona ta yanzu ko kuwa nabila haka ne wallahi ka san me yayi amash ni tun da nake a duniya wallahi tallahi ban taba ganin mugu a zalimi tun da na zo duniya irin musti ba ai wato tun muna yara na sha daga masa kafa in yi masa uzuri da abubuwa da yawa amma a yanzu babu wannan domin ba zan taɓa yafe masa abin da ya min ba tunda har ya nemi rayuwata wannan ya nuna min cewar shi ne ƙarshen ƙiyayya don haka babu yafiya a wannan lokacin kuma na da roƙonki da kuma gargaɗarki akan ki daurewa zuciyarki kada ki kuskura ki gaya wa hajiya cewar faɗin raye insha allahu na yi alkawari ba zan sanar da ita ba sai lokacin da ka buƙaci haka na san halinki ne saboda ni kaina ina jin raɗaɗin rashin haɗuwa da ita amma bayan da zan yi sai na riga na gama aiwatar da wannan abun na kama musti na kai shi prison an ɗaure shi iya rayuwarsa insha Allah sannan zan haɗu da hajiya to ya ya mai ma kake ta wani roƙonta idan dai har ba tana son mijinta ba me zai hana ta ba mu kai mu fa burin mu kawai mu kama shi a hannu kuma yi da tsohuwar zuma ake magani ko ko bai roƙe ni ba ba zan sanar ba saboda ni buri na miji na ya dawo Allah zauna mana ga waje ba shi ya kawo ni ba Slowly. ina ba uta tana a cikin. musti musti kwana bi ban ganka ba kana gani ba zan iya gane gidanka ba kenan ke biyar Allah ni kin sani ah, yarinya duba da kyau ni ban taba shaida fuskata da taki ba taba haduwa da juna ba to wannan ni ban san ta ba rashin kunyanka da kake yi a waje ashe kana tsoron matanka kana denying din mu da kai ke karki min hauka da danyen kai wani wani rashin hankali ne ni ki sani ni zaki zo gidana ki zo ki min shirme akan me da Allah ga idan wani uzuri ya kaki ke san ki faɗo ta magana faɗi ki kama gaban ki kada raina ya baci ni miki aika aika kada ni miki abin da zan zo a yana dama gaba ki kin ji ko kar ki min hauka mustafa ba na tsoro kuma ban san da shi ba ban fasanta ba ki dana ki bayani kai haba musti kar kai wa yarinyar mutane mana lahani shara za ta min yanzu da ji duka ba shi ta fita ba da ta san ba da alaka da ita za ta min shirme ta ba gashi ba Mustapha zan tafi amma zan dawo amma ba da wannan salon zan dawo a gidan nan musti zai haka ni abinda nake za a yi mun coach coach wata ah, hmm. I know what to do. Haba. Sata gidan barawo. Ranci. Makashin ka. sanka ashe haka take duniya makashin ka na tare da kai makashin ka asiya ya kamata ki gane cewa duk wannan abu ba wani abu bane illa sharrin makiya bukatar su kawai ga sun haɗa da ke shine kawai ba na abu ba sharrafa ka ce yanzu babbar budurwa kamar wannan za ta zo gidan nan ne idan baka santa ba hmm. wallahi ka raina min hankali kame da ni karamar yarinya shi yasa kake so in yarda da wa'annan maganganun naka kuma wallahi ba zan taɓa yadda ba Asiya, ah. Asiya. kina so kici da ni dukkanin abin da yarinyar nan ta faɗa kin yadda da shi kenan tambaya na ma kake kwarai da gaske na yadda da su haba Asiya, ai bai kamata a ce kin yi saurin yadda da abin da za a zo miki da shi ba abin da ya faru a baya da wani kuma sai a jingina min irinsa kuma ni ma ki kalle ni da haka hasiya ta yaya da hankalinki da tunaninki da lissafinki a ce wata ta zo lokaci guda ta gaya miki wata magana kuma ki ɗauka ki yarda da ita ki bijire wa maganar mijinki mai ƙaunaki mai tattashinki mai lallashinki wanda kullum babban buri na in ga cewa na kwanta miki da hankali kin samu nutsuwa a rayuwa kin manta da dukkanin irin matsalolin da suka faru da ke a baya kuma a ce rana guda wata bakuwa from nowhere ta dira a cikin gidanmu ta nemi ta tarwatsa mu ta nemi ta tarwatsa lissafinmu ki yadda da ita ki kasa yadda da mijinki hasiya ai saboda bakuwar ta zo da abin da zan yarda da shi ne kuma da zancen gaskiya ta zo min da shi don haka ba zan yarda da duk maganganun da zaka gaya min ba ai dama an ce abokin barawa barawo ne haka ahmad yayi saboda haka kai ma abin da ahmad yayi shi kake yi don haka ba zan taɓa yarda da abin da wani namiji yanzu zai gaya min ba haba hasiya ahmad halinsa da da ni hasiya hasiya hasiya hasiya hasiya Asia. Asia. Dear, Asia. Asia. ka ɗauka duk abin da ka yi wa 'yar uwata ban sani ba ne? Rashida, mun yi zaman mutunci da 'yar uwarki. Ba na so ki tunzura ni. Na zo ne yi abin da bai kamata ba a gani. Bari in gaya maka to ni ba sakarya ba ce kamar Nabila. A shirye nake na ɗauki fansa abin da ka aikata wa 'yar uwata. <laughs> wannan maganar ba ta waya bace ki zo ki same ni ko da gobe ne a saman bene bayan central hotel akwai wani uncompleted building shi kaɗai ne a wurin you can meet me there sai mu tattauna ya za na gamsu akan abin da kake faɗa ƙila ni ma sharri za ka mun ka cutar da ni rashida ko in ce rashido musti adali ne matakar ba a ce masa ke dai kawai ki zo ki same na gurin to yanzu me abin yi Ya ce in ji to me abin yi yanzu cewa yi ki je a'a kar ki je don wallahi tallahi musti mugun azalimi ne ni zan ba da labari akan musti kar ki sake ki je a'a kyale ta taji babu wani abu da musti zai iya mata a yanzu kin gane ko a'a yayi Ahmad wallahi ina tsoron musti fiye da yadda kake tunani yanzu idan ta je aikata mata abin da yake shirin aikatawa a kai nafa gaskiya kar ta je ban yadda ba ke fa kika ce min kina da kofofi da yawa na musti wanda zaki iya samu kulli ki kulle su kofa ɗaya zaki ban masa ko kin kare ne ba tsorata ne wallahi wannan mugun wallahi ina tsoron shi to ki kyale ta ta ji kawai kinga shirya ki ji to ba ku barin shirya